abenna suratul isra'i e dana abenna amba ko manciɓa muna roƙo ga Allah wata ala shi mana jagora kuma Allah ya tausaya mana karatun nan da muke yi kada ya zama hujja a kanmu Allah ya taimaka mana wannan karatu ya zama sanadiyar samun rahamar Allah gare mu a nan duniya kuma da lahira Allah ka gafarta mana Allah ka yi mana jagora Allah ka kare mana imanin mu Allah ka kare mana addinin mu duwa da duniya ga take rikicewa Allah saboda girman ka Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna firdaus rusula alama makoman mu haɗe da uwayenmu da iyali da zuriya da dangi da masoya baki daya jiya in ba ce ba aya ta 24 muka kwana a cikin bayanin abin nan kyautata mu uwaye da hankuli da suwa kuma aya ta 25 rabbukum a'lam mafi na nufusikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان من أوابين غفورا توجيه إما كمان تيبا كن سمع أم بتشيش أن كيوتتاوا قوائي da kuma kasancewa duk wanda ke kyautata ma uwaye Allah ya ce su ne ula'ika alladhina taqabbalu Allahu anhum wadanga su ne alladhina na taqabbalu na taqabbalu anhu ahsana ma amilu da muke karɓar mahi kyawun aikin da suka aikata wanda ta zuwa an a atin saboda haka duk wanda ke kyautata ma uwaye nai yana da alkawari daga Allah Allah zai karbi ibada ta idan ya bauta wa Allah kuma Allah zai gafarta mai zunubai ne duk wanda ke kyautata ma uwaye ne to kun san uwaye daban-daban suke wasu uwaye tunanin su baya da tsawo saboda haka sai an yi hankuri da su to idan uwaye sun ka azama ɗa lalura wadda ta hi ƙarhi nai Allah ya sani ba saba musu yayi ba ba yana nihi ya walakanta su ba amma abin da sun ka azame bai iya yi sai ya ƙi to ba shi da laifi Allah ya ce rabbukum alam mai mafi da kusiku Allah ubangijin ku ya san abin da a cikin zukatan min idmaril birri na boyewa boyewar yi ma uwayen ku da'a wal uquqi ko kuma boyewa ta nihin cuta musu in takunu salihin in Allah ya san mutanen kwarai kuke da'iina lillahi masu da'a ga Allah fi haqqil walid ga fi haqqil walidai ga haqqin uwaye guda biyu in Allah ya san niyya ku mai kyauta ga kyautatawa ga yin da'a ga uwayen ku amma dai sai dai abinda sun ka aza muku ba ku iya yi ne sai ba ku yi ba to fa innahu shi Allah kana awabina ya zamo ga mutane masu mai da al'amari gare shi an arraji'ina ila da'atihi wayanda ke dawowa ga mai da'a Allah ya zamo ga gafura mai gafara gare su lima sadara min ga abin da ya zo daga wurin su fi haƙƙil walidai ga haƙƙin uwaye guda biyu min ba da race na abin da ke zuwa wato can ba a rasa ba hum la yadmiruna uquqa amma dai ba su ɓoye kiyayya ga uwaye cikin ransu ba kuma abin nan wa'ada bil gufran Allah ya yi alkawari kana awabi na gafura ya yi alkawarin gafara ma a silahi tare da sharaɗin niyya mai kyau cikin zukata babu shakka idan babanka ya azama aikin da ya karhinka in kana da niyya mai kyau baka yi ba ba don ka walakanta shi ba abin nan baka iya yi amma shi babu ruwa ne kun san wani uba babu ruwa ne ko kana iya ko baka iya yanzu ka aika a kirawo ka bai san wanda kasuwa take ba ya ce a giya waɗanda ɗan ɗiyan ga ƙannan ga ɗiyan kishiyar illarka lalle a sai gida a sai hili a musu gida kasa ya kai kuma ɗan jarin ga ya kusa ƙarewa sai ya koma kiran ka ya ce to wani fa wato ka san wani ya rasu ɗayan kanwa ta yi ya an baɗiya don haka dole ka sai hili ka gina musu gida kun sa akwai uwayen da a haka nan to kai ko yanzu ka gina musu babu abin da za ka kawo mai gobe to faɗa mai baba ka yi hankali ba za a sai musu gida ba ya ce sai aika ce to ana yi yaushe za a yi ce sai an samu kuɗi ta yadda ɗai ba ka da lahi ga Allah ba ka da lahi Allah ya sa abin da a cikin zukatanku ya ɗora muku na abin da ba ku iyawa uwaye kun san daban-daban suke akwai su suna nan waɗanda ke azama ɗiyansu abin da ba su iyawa to in dai Allah ya san baka iyawa ya san cikin zuciyarka akwai gyaruwa da ɗa'a gare su sai dai abin da annan an azama aikin da babuwar za ka yi kai shi to Allah ya alkawarin ba da gafara ma a sila tare da sharaɗin niyya mai kyau wal'aubata ila da'ati da sharɗin niyyar dawowa ga al'amari ne wal awwab in an ce awwab alhafizu mai kiyayewa alladhi idza zakara khadayahu wanda in ya gane kurakurai ne to daga nan isa gafara min ha sai roki Allah gafara gare su to wannan shi ake ce awwab da ya gane kure ne sai ta zuwa gyara to ku yi ta kokari daya ku yi ta hankuri uwaye haka na sai kun ji Allah ya tsananta kwarai game da kyautata musu amma kuma kun ji wannan aya da muka fara da ita ta sauƙaƙa wato ka yi uwayen kaɗa amma in sun ka azama abin da baka iyawa to ka ƙi to baka da laifi su uwaye su adda kuma in ba su bari ya haka nan ba Allah zai musu hukuncin da ya dace da su kai dai baka da laifi to Allah ya gafarta mana kuma Allah shi mana jagora da mu da uwayen duka Allah ya shirya mu ga abin da ya kaso yana yarda da shi wa ati qurba وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا سننكما كما وديكي تكيا وانا حديثي أبنا مدرب ياتي أبنا inna fil mali haqqun siwa zakati lalle cikin dukiya akwai haƙƙi kun ba zakana ba kowa cikin dukiya ce akwai haƙƙin zakka da aka ce ya hisuwa kuma akwai wani haƙƙi wanda ba zakka ba to wancan hadisi mudarib ne amma dai yayi daidai da abin nan nasi na alqur'ani yace wa ati zal qurba haqqahu ka baiwa dan uwa haƙƙi ne makusanci do wanda adda zumunta da kai to yana da haƙƙi gare ka to a bashi haƙƙi ne min albirri wasila na kyautatawa da kuma sada zumunta kada ka ga Allah ya baka hali ka hita batun yan uwa idan Allah ya baka hali to ka yi hankuri gidan nan naku ba kai ɗaya ba Allah ya zabo ka ya baka ya bai ba saura ba yan uwan nan naka kowa na son a ce shi an ka ba sai Allah ya zaɓe ka ya baka bai ba su ba to ka yi hankuri da kyautata musu kai ku kakkace sun matsa ma kakkace sun matsa ma ya hankuri cikinsu kowa na son a ce kai na kan matsa mai don kaga hina da ba shi na kama kama don ba shi da ba kowa na son a ce shi an gaba kuma sannan ku sani ku mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hal tun saruna wa turzaqun illa bi du'afaikum ba don kowa ake tausaya muku ba ake ba ku nasara ake ba ku arziki illa bi du'afaikum sai don masu raunin nan ga talakawa nan da ba su da abin yi na yan uwan sannan abin na na mara lahiyan nan sannan tsohahin nan sannan matan nan sannan yara ƙanana su addu'afa to saboda suna Allah ka baku arziki ko yi hankuri da su ku ta taimaka musu kada ka dawo kana faɗin wallahi ni lalura yan uwa ta isa ni ba lalura ta a matsala ba yan uwa wanga ya to ya ce ma kaza ya ce ma kaza Allah na ya kai ka a ce ma ai ba kai dai a gidan ba uwa sun ka ce sun ka azama ba kai dai a gidan ba kai Allah ya zaba don wannan aiki kuma ni'ima tana da ƙafa akwai turken daure ta to kakka bari ta kucci kama ta ka daure abinda daure ta kai abinda Allah ya saka duk wanda Allah ya ba dukiya in yi abin da Allah ya sa shi to ya ɗaura dukiya ce da izinin Allah ko ba ta gudu amma in ka sake ta tana in ka sake ta tana saboda haka ka yi hankuri dan uwa musulmi wa ati zal qurba haqqahu ka bai wa dan uwanka haƙƙi ne min albirri na kyautata yanzu buga azumi na ya taho duk wanda adda ya mallaki kuɗi naira dubu ɗari yana da yan uwa ya kamata a ce ya sai abin nan shekara ta dubu ashirin da biyar ya sai abin nan yadi da atamwa na dubu ishirin da bai ya kashe musu dubu hamsin ya rike hamsin ya rarraba musu ba wai daidai na kai da su ba don kanka ga aka yi kokari wani sadda aka kai mai abin nan sa'in nan biyar da da yadin nan biyar da atamwa nan abin na guda sannan yaka ganin kana da miliyan ɗari kamata ya kawo mai goma haka don ka sani ba wai shirya za ka yi da su ba eh, amma dai ka yi abin da an ka saka kai abin da an ka saka ba wai shiryawa za ka yi da su su ɗauka cewa ka yi abin da ya kamata ba talaka bai yarda da mai kuɗi ya abada don kusan da sani amma dai ba shi haƙƙin da an ka ce ka bashi Allah shi ka kare ka daga shari wal miskina da kuma miskini talakan gari su ma talakawa a taimaka musu da abubuwan da ake iyawa na abinci da sutura da abin da ya kamata shi wato kuɗin kashewa wa mana sabili da kuma matahi shi ma matahi idan guzuri ne ya ƙare ya shigo cikin ku ya ce mana neman taimako to ku taimaka mai ba masallaci aka zuwa ba kun san masallaci mutum don lalura ce bai zuwa masallaci shi tsaye amma in lalura addini ce babu lahi aiwa da annabi ya ta cikin masallaci a nemi taimako amma in dai lalura wani tawai wani bai da lahiya wani bai kaza to ainihin duka yana cikin bidiyoyin da aka haddasa cikin addini a ta cikin masallaci bai da su abinda qur'ani ya ce masallaci kasuwa ta amma ta lahira wa idza qudiyati salatu fantashiru bil ardi wabta gumin fadalillah in eh, aka kare sallah ku tashi ku yi cikin kasa wanda duka bai dafa lalla wabta gumin fadalillah ku ta ku ce can waje ku bi dafa lalla Allah ba cikin masallaci aka tashi kai tsaye kace ina roƙon ku ku dai mota sun kare min ko ban da abinci kak ku bashi ku ce kada Allah shi baka abinci haka na aka ce fanta shiru qur'ani yace bil adu ku wazu cikin kasa ku ta waje ta can ka tare hanya daga ga mutane na biyu akwai to da masallaci ya gama sana'a ce kasuwar lahira ya hito zai na kasuwar duniya bai taimako in kana iya ba ka taimaka masallaci ka tare mutane taimakawa ake yi guda guda yake bin mutane ya nemi taimakon su wala tubazzir tabdira kada kai a barna wato almubazzaranci bil infaqi bi ghairi da'ati la kakka kashe kuɗinka ka inda ba ga da'ar Allah ba ku yi kokari ku samu kuɗi ne ya kashe su inda Allah ka so ko nawa na yau din nan idan ka kashe miliyan 100 inda kana da su ga hanyar da Allah ya ce ba kai barna ba amma yau din ga in ka kashe naira dubu ga hanyar da Allah ya ce almubazzari su a hanyar da Allah ya ce ka a kashe almubazzari sunanka mai almubazzaranci mabannaci aka ce maka to ku kashe kuɗin ku ta hanyar da Allah ya ce kada ku yi banna kuɗi tabzira banna innal mubazziri إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً wato abin da yasa Allah ya ce kada ku yi kuɗi kada ku kashe kuɗi inda Allah bai ce ba innal mubaddirina lalle masu banna kuɗi suna kashewa hanyar da Allah bai ce ba kanu ikhwana shayadin sun zamo ƴan uwan shedannai dan shedan shi ka yi abin da Allah ya ce ka ai da gangan to idan ka ɗauki ka kai ba ka kashewa inda Allah ya ce sai inda Allah ya hana to ka yi ƴan uwantaka da shedan ai ala ɗariƙihim ya zama bisa ga ala dariqatihim ya zama bisa ga hanyar shaidannu wa kana shaidanu lirabbihi kafura shaidan ya zama mai kafirci ga Allah ubangiji ne ai shadidul kufuri mai yawan kafirci li amhi ga ni'imomin Allah wa kadhalika aquhul mubaddir haka nan dan uwa ne mai almubazzaranci saboda haka kun ga an kamanta mai banna kudi ta hanyar haramun ta hanyar da Allah ya haramta an kamanta shi da shaidan shaidan ko mai yawan kafirci ne ga Allah ubangiji saboda haka kada ku kashe kuɗin ku hanyar da Allah ya ce kada a kashe babu laihi a kashe kudi amma a kashe su ta hanya mai kyau a dibi hanya mai kyau wadda shari'a ta halitta sai a kashe su nan ko nawa na ka kashe baka da laihi ko nawa na inda kai abin da Allah ya ce baka da laihi Allah shi ka bayawa shi ke ta kwadaitawa an fiko an fiko wurare daban-daban yana cewa ku ciyar ku ciyar to in ka ce wanda ya umarce ka to baka da laihi wa in ma tu'ridanna anhu وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا to ين uwa da muka ambata cewa a taimaka musu kun san wasu ƴan uwa su ko basu iya ba wani bai da kunya ya ta wurin kai ka bashi bai tunanin kuma gobe ya dawo bai bari dai a bari ko dan wata guda a yi gobe sai ya dawo to kaga wannan ko kai kana gajiya Allah ɗaya abai gajiya da irin wannan tunda shi na ka gama miji da mata ta cewa ba ne ba ne kun kun san sai da an ka sa mai sharaɗi da za a ɗaura mai aure shi ka bata amma duk da haka sai ku wata rana sun yi hoda ya ce ba ta da nasiha ko kaɗan ba ta da nasiha da an to an bincika sai ka ji haƙƙin tana ta nema to amma dai ba ne ba ni yana sa abin nan damuwa ga wanda ake roƙo saboda haka Allah ya ce wa in ma tu'ridanna anhu to ko da dai ka kau da kai ga yan uwan almazakuri na waɗanda aka ambata min alqurba na yan uwa wa ma ba da hu da waɗanda aka ambato baya to idan ka kau da kai gare su walamto da in baka ba su abin da sun ka abin da in baka ba su abin da suka roƙa ba amma ba don wani abu ba ka da ni ibtiga a min rabbika don kwaɗayin rahama ta Allah ubangijinka ka ce to ku yi hankuri za a bayar yaushe da wani dan uwa wato bai da kyau ya hankuri za a bi yaushe yaushe zan dawo shi koyi ma tsaye sai ka ce wanda ya baka ajiya to idan ka kau da kai gare su kace ku yi hankuri dai za a bayat ibtiga a rahmatin min rabbika don bidan rahama daga ubangijin ka tarjuwa wanda kake kwaɗayi kana kwaɗayin kila zuwa nan gaba ya baka sai kace to su yi hankuri za a bayawa kana nuhi in ka samu likaunika saboda zamowa ka kunta motajen kai ma wannan lokaci mabukaci na wa fakiran kuma kai ma matalauci kake fi waqati dalabihim minka lokacin da sun ka nema gare ka le dalabi kace su jinkirta zaka bai ka dan jinkirta saboda kwadayin da kake yi le dalabi don bai da wani arziki tanta zirhu wanda kake jira bi abin nan ya ati ya zo ma nan gaba kana nuhi in Allah ya baka fato odihim min kai ko kadi ba ka basu sun ka nace dai sai ka ba su to kakkai hushi don kowa an ka matsa ma ba a bashi ajiya ba an ka matsa mai sai ya kawo to gaskiya rene na baci to idan sun matsa ma wa kullahun ka gaya musu kawalan mai sura magana wadda an mai sanyi ai layyana mai sanyi sahalan mai sauki bi anta idahum kai musu alkawari bil ida cewa za ka ba su inda maji'in rizqin arziki ya zo to za a bai don wani matsawa gare in ya matsa ka ce to dattijo ka yi hankuri in na samu ina baka kai ka ce min ba ka da yanzu so ka kyale shi ka bata aikin ka kyale shi ya ka faɗa na zai ta shi ta bacin ka ya bace ka ka samu lada kuma in ka samu ba shi ya hankuri haka nan yanayi yake kakka samu damuwa kuma kakka yi hushi yi mai alkawari in ka samu za ka bashi kuna da jin wani ƙura'ani ka shirya mu game da haƙƙin yan uwa in Allah ya ɗaukaka ka sai ka yi hankuri wadda kun ka ga ana matsa ma yan siyasa har suna ɓoyo to ko mutane haka nan suke da yan uwansu sai dai a babboyewa a hito in akwai a bashi in babu kuma a faɗa mai babu amma kun ga in ya gane ka ko bakan magana ya kwanso cikin aljihunai ya zube ta gare ka kaga yana dan jin sanyi ko baka bashi komi ba don dai ya faɗa ma duk abin da ya kasa ya faɗi to ka samu lada ai idan kai ya hankuri don abin nan dauriya ita ma lada ita ma ibada ce ka dauri hankuri shi ma ibada ce don haka kun ka ga Allah na yabo wani abin na na masu hankuri inna wajanna husabiran ni'mal abdu innahu awwabu kun ga yabo na Allah kai dan yana son hankuri yace mun sami mai hankuri ma'addalla ma'addalla da bawa wato ayyuba innahu awwabu Allah na yabo saboda yana da hankuri to kai ma ka hito ka boya ya ka dusu hadi in sun ka hadi ka daure sai ka samu lada sai ka gama wala ta ya aliyadaka ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا واتو أبند قرآني أبي سوروا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ككك hannunka ka kai wajen wayanka ka ɗaure, ko kusa ga aljihu bata ta yi wa balle mutum ya sa ra'a ɗigo mai wato kinaya ce ga tsananin rowa ai babu wanda ka kai hannu ne ga waya ya daure amma dai kinaya ce ana ni kakkai rowa kwarai ai la tumsikha kakka rike hannunka anil infaqi game da cewa kullala maski ko wace irin rikewa kakkai haka kakka rike duka wala tabsuda fil infaqi kuma kakka miƙe hannun naka wajen cewa kullal basdi dukkan miƙewa kai ya zama ka koma kama adibin hatimin adda'i kun ga aiki ne mai kyau na amma dai an bi son ka tsakaita an yi son ka tsakaita wato kada ka miƙa duka kakka riƙe duka kai dai ka tsaya tsakiya kama wada abin nan suratul faqara ta ambata game da sifar bayan Allah mummuni kai dai tsaya tsakiya don da yawa kakan ɗauka duka ka bayar a jima kaɗan baka samu wani abu ba lalura ka ta tashi zai ka ɗora ah shin na mance ɗazu na kyauta da kuɗin duka ba ka gani in ba a hatira ba kamai a jima ka bata ladarka to don haka ka dan raga wani abu amma dai kakka zan ba ka kyauta amma dai ka dan raga wani abu kuma abin na in ka mika duka wato in ka riƙe duka ka ki bai fataka oda maluma sai ka zanna abin zargi rajin ilal awwal in ka hana to ka zan abin zargi don in ba ka ɗi mun kajiya ka komi ya yanke gari ka lashe a inda ka babu komi a wurin ka raji'un lissani wato wala tabsuduha saboda haka so dai aka yi ka dai ba suwa kaɗan kakka hana gaba ɗaya kakka bai duka kakka hana duka kowannen ku ya kula gwargwadon wanda yake iyawa wannan abin da Allah ke so kenan sifar bayan Allah muminai kenan والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وزن ما وانا شيني سفر بايا الله عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وإن سكي إنزا سچير to ba su barna su miƙa duka walam ya katuru kun ba su riƙewa gaba ɗai sai dai wa kana bai na zalika kawa masu shi ma yana tausaya maka shi yasa ya ce kai haka nan yana tausaya ma ai kun gani lokacin da aka yaƙi abin nan gazwatul usra ai da annabi ya tambayi abubakar me ka baro ma iyalin kai ce na baro musu Allah da manzo ne duk kuɗin da a gare ko jari bai bari ba ya kwaso ya kawo ai annabi ya ce kai laifi ba bai ce yayi laifi ba amma ana diba kowane mutum wanda yake amma radda ka abu ya abin nan an ka karbi tuba tai yace babu abin da ya shigaltar da ni hannu laihin gaban hita tare da kai ba sai don na samu dukiya ita ce ta shigaltar da ni don haka ina shaida maka na sanya dukiya ta sadakatan lillah duka na bashi ta sadaka saboda Allah sai annabi ya ce ko ka kasa dukiyar ka uku ka dauki kashi biyu ka bada guda saboda ya san ya dibe shi shi ya gaba yiwa a bashi babu dukiya ana jawo wani abu nan gaba to akwai wanda shi ko da kuɗi ko babu kuɗi yana rayuwa don ko babu abinci shi na iya rayuwa shi wata biyu ba a yi abinci gida ne ba ruwa ɗaya ka kwankwada da shi da mata ne da iyalai kuma babu wanda suka kai makara su kyale amma akwai wanda ya an ka kwan uku ba a yi tuwo ba gidan nan mai kwanuwa gari. da shigo wata tana ta hau bakin ta dole shaida ya ta zuwa bidan mata to kowane wanda yake haka na ake diba ne sallallahu alaihi wasallam sun ka ce ka kire adiyu ka kirai banna ta yi yawa raƙun magarai ɗaruruwa a ta yaman a sau kaya a kawo madina a sai suwa da an sai suwa sai a haɗo mai riba cikin buhuna sai ya ce a aje mai shiga garga sai shi tsaye bayin zaune sai sun ƙari a kirowa ne a kirowa ne zaune abbayi sai sun ƙari ko jarin nan inda ana ba shi ganu ne da ya bata shi sai yan uwa ne suka yi suka yi bai bari sai suka kawo shi ƙara inda annabi annabi ya kire shi sai yawa manzan Allah bayanin dalilin da yasa aka kyautar sai annabi ya ji daɗi ya ce an fi kai ta ciyawa wala ta kashe min zila arshi ikilalan kakka ji tsoron talauci daga mai al'arshi sai annabi ya ta da shi to kun ga kowane ana diba irin yadda yake saboda haka wannan umarni na wanda ya haɗe kowa da kowa amma ana samun guda guda waɗanda ka iya miƙawa duka kuma hankalinsu kwance babu abin da ke su a inna rabbaka إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا basira inna rabbaka yabsudur rizqa abin da yasa an kace kakka ji tsoron cewa kadai ka mika duka amma dai ka rika ciyawa don diba ana basuwa sadaka to ba yasa dukiya ta rage don ko ga misali in ka ba da naira guda naira goma Allah zai baka duk inda an ka kashe naira guda an ka samu naira goma dukiya ba ta rage ba saboda haka inna rabbaka yabsu da rizka lalle Allah ubangijin ka shi ke fada da arziki uku. liman ya yasha'u ga wanda ya ga dama wa kadiru kuma shi ke kuntatawa ayya abin na yufiduhu ku. Uh, shi ke kuntata abin na arziki liman ya sha ga wanda ya ga dama sai ka ga wani Allah ya bashi arziki da yawa lokaci guda sai ka ga wani ya yi arziki da yawa wani ko sai ka ga ya daɗe da arziki kwana biyu sai ka ga ka daina jin motsi na ina wani a ce ai wani har da gidan nan ya sai sawa Inna shi Allah ka na bi ibadihi khabira ya zamo masani da bayi ne ga abin da a abin nan ga abin da a bai a aboye. basira kuma masani na da abin da an bayyane ay aliman bi bawadinihim ya sa abin da suka boye boye wa zawahirihim ya sa abin da suka bayyana bayyane wa yarzuquhum yana ba su arziki ala hasbi gwargwadon maslaha maslahasu wanda ka ga Allah ya ba arziki da yawa Allah ya san ga rayuwa ta wannan lokaci to abin da a maslaha a ba shi dukiya da yawa in ka ga ya baka talauci ka buga ka buga ka buga ka kasa samu to lokaci shi a maslaha ka ce alhamdulillah yi godiya ga Allah wallahu ya alamu wa la alamu Allah shi ya sa abin da a maslaha ku ba ku sa abin da a maslaha ba ku yi ma Allah godiya kada ka zan mai hushi shi ba wa mumini so akai koyo shi zan yana mai yabo ga Allah da godiya gare kullum so yi zan yana yabo da godiya ga Allah to kai ta godiya ga Allah kada ka rena kuma duk abin da ka gani ga Allah Allah ya sa alheri na gare ka shi ya sa ya maka shi kaga ya ɗaukaka wani kaga ya walakanta wani akwai mutumin da yake misali ya daɗe wajen shekara kusan 20 yana da kuɗi kuma kuɗin ƙwarai yana ta bugawa shekarar nan 20 bayan zaton ya ta rana guda an haɗa mai karatu ba amma yau da kuɗi ne sun ka ƙari Allah kyauta ya kusa zama ladan ya kusa zama ladanin masallaci kun ga ashe alheri na gare ƙarshen rayuwa ta sai an kame sai masallaci yana mutum zama ladan kila ma ladan zai zama to ba an taimakai ba to inda an bashi da kuɗin ha sai shi ta hauka ce hashe halaka to haka na abubuwa suke shi yasa kuke ganin yan siyasa sai mutum ya tashi yana wani ji da kai in ya biyo inda mutane ko gaishe su bai yi sai a ce lokaci ya ƙare ya hito bi wani mukami ya kasa samu sai kaga yana shigowa cikin mutane ana gaisawa yana zanna tare da su ana hira shi kun ga alheri ne to in ka ga Allah ya ma wani abu kai mai godiya kawai duk abin da ka ga Allah ya maka alheri ne wala taqtulu auladakum ولا auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقتلوا أولادكم كذا كشي ديانكم بالوعد da turbudewa kun san su can da nasu tsarin iyali 'yan jahiliya babu wani magani da suka ba mutum don kashe haihu abinda suka yi sai an haihu sai a yi gina a turbuɗe yaran haka suke yi wai don gudun kaɗiya su yi musu yawa su kasa ya ɗaukar lalurarsu to kun san ita jahiliya yi ta kai tana caccanzawa dama gaskiya a guda wadda take yi zamanin annabi adamu har yanzu haka nan take ba ta canza ita gaskiya amma karya ita ce an ka bi wannan hanya ba ta yi ba sai a dawo a bi wata to da gina suka sutur da ɗaya don wai tsarin iyali ne to kada ku yi ta kowane gehe an ka bullo da tsarin iyali ka ku yadda da shi kowane gehe an ka bullo da shi na hana ku ku haihu wai don gudun talauci nan gaba to kakku yadda da shi ba talauci na aka gudu ba manuwa ce ta cutarwa ga addinin kakku yadda da shi ba talauci na aka gudu ba talauci kan duk wanda an haihuwa duniya ba a haihuwa ta yi bai tahowa duniya sai an rubuta arziki dai kun karanta cikin arba'una hadisi kun karanta hadisin abdullahi bin mas'ud inna ahadakum la yujma'u khalqu inna ahadakum la khalqu lalle ɗayanku ana tara halitta ta fi baɗin ummi cikin cikin uwatai arba'i na yawman kwana arba'in na ɗufatan yana maniyi sun ya kunu alaƙatan sannan ya zama jini misali zalika misalin kwana arba'in sun ya kunu magatan sannan ya zama tsoka misali zalika misalin kwana arba'in sun ma yursalu ilaihi malaku sannan a aiko mala'ika zuwa wuri ne don batun raya shi a samu rai in ya zo fayan fakwafiyar ruwa sai ya busa ruhin da an ka aiko shi da shi sai a ce azamai sai ya aza wa yi umaru bi arba'i kalimati a baiwa mala'ikan nan umarni da rubuta kalmomi guda hudu na ɗaya bai katabi rizki za a rubuta arziki ne an riga an gama babu abin da za ka cewa kowa bai ta duniya ba sai da an ka rubuta arziki ne mu musulmi ne mun shaida yarinya kaka gani nononta ɗan ƙarami amma da ta samu ciki sai ka ga nono ya fara kumbura ya fara kumbura tana haihuwa da duk ta haihu sai ka ga nono ya haukace gaba ɗaya da girma yaro na bai iya bida ba kuma bai ci abinci irin na to, ga nashi nan da shi ya taho yana cikin arzikin da Allah wani wanda bai da arziki da yawa sai ko ga ta haihuwa babu nonon da ya dan cino a dora din to ta sha abin nan ai mata ta kuɗi ta sha bagaruwa ta sha waka ta sha kaza arziki ne dan cinana amma dai da shi ya taho wani ko sai ka ga nono ya yi manya manya har abin ya dame ta nan da nan ka ga ya gudan katu don yana da abinci cikakke to mu musulmi na mun ga waɗannan abubuwa saboda haka magana ai mana wani kame kama ce wani shi abinci ƙarya ne ƙarya na ba gaskiya na ba a rai hudu in dai ba tsoro ba a hito a faɗi a ba ɓoye-ɓoye shi musulmi kai tsaye ka abubuwa ne amma kahiri munafiki na bai iya hitowa hili ya faɗi sai dai hibge ya munafici tsoro gare bai iya hitowa hili ya faɗi to duk abin da ya yi a yi a dai hito a faɗi gaskiya amma kan talauci kam ƙarya ne kowane mutum da aka haifa da musulmi da kahiri da arziki ne ya tawo saboda haka wala ta a da ku kakko kashe ɗiyanku da kowane tsari cikin tsare-tsare khashiyata ta a don tsoron talauci nan gaba ba ku ka azirta ɗiyan ba na hannu na narzuquhum mu muke ba su arziki wa iyyakum da kuwa kun ga ya gabatar da ɗiyan sannan ya gabatar da ya biyo baya da uwaye don ya nuna da uwayen da ɗiya duka Allah ke ba su ba ya faɗa cikin ayu da ba inna Allah ya rizuku man yasha bi ghairi hisab ashe kai baka daina akai ka basuwa shi yasa kun ga na sha badi a cikin karatuna ni abin na mutum bai min bugun gaba ya ba mata ta abinci ya ba ta ɗiya ya ba ta ya ba ɗaya ne abinci ni bai mu bugun gaba da wannan don na san ko yanzu ya mutu ya jima ana ba su abinci kai dai ka ce min ka sha wahala ta tarbiyyar su wannan ina yadda amma ba abinci ba ni ka abinci ba ka yi bugun gaba da wannan don na san yanzu ga ka mutu in an ana ba su abinci saboda ka ba da abinci kan ga Allah yake wannan ka Allah ka bai ba kai ba kai dai ana baka ka kawo mai ba su kuma hina nan ko yanzu kan mutu sai ya ba wani ya kawo kuma a tsaya don haka mutum bai tawa yana bugun gaba wallahi ni na ba su abinci ni na yi kaza na yi kaza a'a inna allaha yarzuqu man yasha bai ghairi sa. Allah shi ke azita wanda ya ga dama ba tare da kinayawa yawa na hanu narzuquhum wa iyyakum inna qatalahum lalle kashe su ta kowace hanya kana an ya gama kuskure kabira babba azima wanda an mai girma sannan abin da ya kamata ku sani duk wani maganin duniya bai unhani ga mutum in bai yarda da shi ba duk maganin duniya da za a ba mutum in bai imani da shi bai amfani shi yasa kun ga bokaye suna kokari war suka yi su wa wasu sihiri ga yan siyasa nan kuna ganin wani miyagun malamai yaka daukowa yan sihiri waɗanda ka amfani da rawanai. sai ka ji an ce wani mai rahani har mai hadi akai wane wa cikin gari malam mai rahani na kaga an ce shi a malamin wani a halaka wane yayi ta yayi ta hayya gaji bai yi nasara ba don wannan da aka wa bai imani da sihiri ba in zaman ka ka gaji ko mai kora ka aiko bai tahowa ya san inda ka zuwa ya san inda ka zuwa ba zai zo ba to in baka yi imani da abu ba bai cuta maka saboda haka duk wada makiyan Allah sun kai tushe-tushe da shirke-shirke da miyagun dashe-dashe don su cuta musulmi in dai musulmi bai yarda da abin ba to ba zai cuta maka kai hadari malamai su shigo su ja aya su ce abu kaza ya halitta sai mutum shi imani to yanzu ana halaka shi don ya yarda shi a haɗari a shirya da malamai a basu kuɗi su hito su yi wa'azi su ce abin ga addini na sai mutane su yadda to yanzu an sara su ana ana halaka su yanzu an kai zuci ana halaka su amma in dai mutum na nan bai yadda ba abin ga bai da kyau bai yadda ba to bai cuta mai nan wurin gari karanta muku Umar ya tsare wani birni bayan ya tsare birnin an yi kwanaki abincin mutanen birni ya fara karewa sai wani kahiri ya tafi fitan ga hito sai umar ya ce a kamo shi aka kamo shi aka kamo umar ya ce kai mi a tsarin mutanen garin ga mun aminta da kai ba mu kashe ka faɗa mana sirrinsu ya ce to gulbin gade biyo nan yanzu haka garkar sarki ana ce ana haɗa guba in an ka gubota duk wanda ya sha ruwa nan cikin ku zai mutu sai umar ya ce mai ina ka biyo ya gwada mai kusuwa sai umar ya hau ba a jima ba ko da sarki ana cikin kwaɓin guba sai ga umar me kuke hada ya ce guba muke hadawa don mu zuba mu ruwan nan ku sha ku mutu ya ce ka gubat ya kawo sai umar ya ce bismillahi umar ya shanye guba na ya jiwa da kwarai ce guba ba ta kashe in kana imani da Allah kai imani sai kahiri ya yi imani da Allah jama'a sai sun ka imani sai an ka taso ba tare da yaki to kun gani imani da umar bai yi guba tana kashi ba kai sha to wanda kun ga Umar mumini na ko gobe kai imani guba ba ta kashi Allah ka kashi ka sha ta ba ta cuta Mutun mutum nawa an ka ba magani don ya mutu abin nan wani mutum yan musulunta babba na cikin arna yan musulunta sai suka kama shi wurin ya ɓaci suka taushe shi ba mu sani ba sun ka dura mai maganin nan na hishiya ake? sun ka dura mai shi sai da ciki ne ya cika sai ya tashi ya ce amma dai abin yana da daɗi da kunka bani shekaran jiya fasto ya ce min duk sun musulunta gaba ɗaya ya ce wallahi abin nan ya ba su mamaki yadda sun ka ɗura mai guba nan kuma ya hadda cewa wai akwai daɗi shekaran jiya ya ce min duka mutanen da sun musulunta saboda ganin wannan saboda haka ba komi ka kashi ba Allah ka kashewa Allah shi ka kashewa saboda haka duk abin da an raka gani wasu suna turawa duka aikin banza ne duka aikin banza ne mumine ku gyara imanin mumine ku gyara imanin ku ba abin da ke kashe mutum in ba Allah ba saboda haka kashe abin nan kashe ɗiya don gudun talauci to kuskure na babba wala ta zina ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا كما كدا كوي كسا دا زنا واتو أبوبوان دكي كسا دا زنا سنا ديوا فنظرة وابتسامة فسلام فكلام فموئد فوقاو فنظرة daga kallo hitina ke tasowa ta biyo ta kalle ya kalle ta sanin ido biyu sai a kyali gobe an kai idon na biyu sai ka ga ya yi murmushi ta yi murmushi hitina biyu ta kallo shi a hitina ta farko murmushin na hitina ta biyu fafti sama a fafti sama ta nazaratun fa abin na fafti sama ta fa kalamu daga nan daga murmushin nan sai ka ji magana ya fara magana da ita daga nan fa mau'idun sai ka ji ya an fara alƙawari ina gidanku ina nan ta yi wa mawa'idun fa ka'u daga nan sai hitina ta auku kun ga waɗanda duk kusanta ga zina ne wato ablagu min al'amin la cewa kakkoyi kusa da ita ya isa matuƙa bisa ga a ce kakkoyi zina a ko kusa ga zina kakkoyi innahu shi zina kana fahishatan ya zama aiki mai muni ƙabihan mai muni wasa a sabila kuma ya yi muni ya zama hanyar mutum a ce mutum zina yake yi ya yi muni ba hanyar ta ba ko dai babu cirutar gane na zamani da suka bayyana a dibe shi ɗai ka biyo yariya ta ce tsohon can ka gane shi an mutunan ƙwarar lai mugu ka ji abin da shi kai ko shi ɗai ai zubar da mutunci na balle ga ciruta daban-daban da ke faruwa ga ɗebe farin jini ga jama'a mazinaci sai ka ga Allah ya ɗebe mai farin jini ga jama'a ba da sha'awa haka dai da sauran abubuwan da malamai suka ambata saboda haka ya muni a ce hanyar mutum kenan ku nisanci zina zina ba ta da kyawu in an ce zina kalmar larabci ta amma da hausa kowa ya sani wala ta katulun nafsa ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقتل النفس كما kada ku zama masu ƙetare iyaka kada ku kashe rai Allah ti ya haramta a kashe. illa bil sai da haƙi na gaskiya ai illa bi sababil haqqi shar'i sai da sanadiyya na haƙƙi na shari'a ba a son mutum ya zama mai ƙetar iyaka musulmi ba ɗan ta'abda ba ne kahiri a ɗan ta'abda yanzu nan kahire na iya ɓaci su tara hanya baka ji ba baka sani baka san hawa baka san jida ba su to suna cutar da kai su suna iya haka na amma a musulunci ba yadda da wannan ba mu addinin mu na musulunci bai yadda da wannan ba shi a musulunci ba a kashe mutum sai wanda ya cancanta a kashe shi kuma na shari'a wa man kutila duk wanda anka kashe mazaluma bisa ga zalunci aka zalunce shi qad ja'alna li waliyyi haqiqa mun sanya ga waliyai ne ai liwar abin liwarisi ga masu gado ne mun sanya musu sultana iko mai karhi ai taslida ala qatili mun ba su iko ga wanda ya kashe dan uwansu su tahe su dauki matsalar nan su kai ga hukuma ta bi musu haƙƙinsu ya ayyuka ce hukuma yanzu ko an kai mata bata komi to ko an kai mata bata komi tunda Allah ya ce a kai mata kai ba kai abinda Allah ya saka sai ka ce ita ba ta yi ba abinda Allah ya sa ta don haka ko kai bari ka zan kai da ita dai duk ku bari ku bawa Allah da'a daidai na kai haka nan ba daidai na ba ka ce tunda ai su ba su mai Allah don haka ko ni ban bi ne to gobe ka faɗa min abinda za ka wa wazi ka ce ba su mai Allah kai ma ka ce ba ka bi ne to wa za ka wa wazi gobe da kai da su duk kowa bai mai Allah to abinda ake so kai abinda shari'a ta saka Kullum duwa da al'amurra sun ka lalace to kai dai ka yi abin da shari'a ta umarce ka idan ka ɗauki matsalar nan ka kai ma inda Allah ya ce a kai to baka da lahi wala sirif kashi banna ya tajawazu lahad da kai ya ketare iyaka da qatl wajen kashewa wato wajen ramawa bi an ya qatula gaira qatilihi ya kashe wanda ba shi ya kashe mai dan uwa ba aw bi gaira ma qutila bi ko da abinda ba a kashe shi da shi ba kada ka taba wanda bai taba dan uwanka ba ka tsaya ga haddin shari'a ka tsaya ga haƙƙin shari'a abinda shari'a ta ce wanda ya yi a ɗauke shi a kai shi ga hukuma sannan a kawo shaidodi cewa shi ya aikin ga in aka kawo shaidodi cewa shi ya aikin ga to hukuma ta yi abin da ya kamata ta yi in ba ta yi ba ta yi laihi kai ka yi laihi ko hukuma hukuma ta yi laihi wala ta zirowa ziratun wuzura ukhra wata mai zunubi ba ta ɗauka zunubin wata da in kiyama ta yi nan duniya wani ka ɗauka zunubin wani wani shi laihi a iske ka a sha kamari a aza kaina amma lahira ba a yin haka nan lahira kowa ana saka mai da abin da ya aikata ni. saboda haka kowa ya tsaya yi kokari ya yi abin da Allah ya umarce shi hukuma ta yana ta kuma ku yana ku do wanda ya bi hanyar da shari'a ta ce huka kana mansura shi ya zama wanda za a taimakawa shari'a za ta taimaka mai ai alwaliyu shi majibincin mataccen nan wato mai gado mataccen nan kana mansuran ya zamo abin taimako bisu butul kisasi lahu don kisasi ya tabbata gare ga shari'a kuma wa bi anatil hukami lahu kuma mahukunta za su taimaka mai alai kisasi wajen kisasi ai istifa'ihi Akuna bi ya alai cha su taimaka mai wajen kisasi an so mai haƙi ne saboda haka yana da gaskiya to kai ya ƙetare iyaka kakka wuce iyaka in kana da gaskiya bari ƙoƙari ka zalunci mutane don kana da dama daman nan wata rana kucewa ta kai kakka cuci kowa don kana da dama daman nan wata rana kucewa ta kai mutane da yawa sun ka samu dama kuma dama ta kuci kuma suna nan da rasu wala ta karabu malal yatimi wala ta karabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا سنن ولا تقربوا مال اليتيم كما كوكولا دا masu rauni Allah yana raga muku don masu raunin nan da a cikin ku masu raunin nan da a cikin ku su hu asanadiyya da ta sa Allah ka raga muku to ku ba cuta su ha ku ba cuta masu rauni ha kai mai kuɗi ya adalci wajen sana'a ka ba cuta masu rauni kana rage musu haƙƙinsu kai ma'aikaci mai miliki ka ji tsoron Allah ka bar cutar mutane kana rage musu haƙƙinsu kai ma malami ka ji tsoron Allah ka bar cutar mutane kana ɓoye musu abin da a gaskiya faɗa musu gaskiya kuma ka aza su gare ta masu raunin nan da suna Allah ka taimakon mutane in ya zan ba ku taimakon masu rauni to Allah bai taimakon ku shi Allah fa inna Allah fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah yana cikin taimakawa bawa muddin bawa na taimakon dan uwa ne to Allah zai taimake shi to bale sha'anin marayi dukan mu da kun ka gani nan wurin duk wanda bai yi saurin mutuwa ba sai ya sai ya baɗiya marayi mutuwa babu shakka yin ta za ka yi kuma wanda duk kai haka nan za a yi ma saboda haka wala ta karbu malal yatimi kada ku yi kusa da dukiyar marayi da zalunci ku rika canyewa marayi dukiya da zalunci kada ku yi haka dukiyar marayi ka ayo kusa da ita illa billati a hasan sai da hanya wadda tafi kyau hanyar da za ta sa dukiyar ta ƙara yawa in ka dibi matsalolin rayuwa akwai abubuwan tsoro na taɓa zuwa kotu a nan garin na ga wani mutum ya bani tausayi ni tambayi dattijo mi dalilin an ka tsare kai ce gida gare ni makwauci na yayyai in sai suwa mai nake sai suwa mai ya ce bayan na yi tahiya sai ya raba gidan na hilin nan biyu sai ya shigar da rabi cikin gida na ni ta wani ce bai yadda bai kawo ni kara abin da ya sa an ka tsare na nake abin da ya sa aka tsare na nake na ce to mallan ka yi hankuri zaluncin da aka yi min bai kai kama wanda aka yi maka ba a nan kotu na ganshi to irin wannan ba daidai yana ba don ka gane shi mai rauni ka gane dan maraya Allah bai da uwa bai da uba kai ko kana da kuɗi kuɗi karewa suka yi kuɗi baƙi na kuɗi baƙi na yadda kun kasan milkin siyasa ba kona don shi kun san shi yau ka gani mutum ji ana ta ana rigima gaba da baya ba a bari ya iso kusa gare gobe sai ka iske bakin gidansu ya yi haka shi dai babu kowa yalla bai lahiya ya ce lahiya lau ai ka san matsalolin duniya tunani na nake yi Allah ya gafarta muna Allah ya gafarta muna ai wala ta karabohu kada ku yi kusa da dukiyar marayi bi hali min ahwali da kowane irin hali daga cikin halaye illa bil khasala sai da dabi'a allati hi ahsan wadda ta yi kowace kyawu min jami'il khisali daga cikin dabi'u wahiya tanmiyatuhu lahu shine bi hanya da za ta kara mu dukiyar marayi yawa wal infaqi alaihi da cewa gare minhu ga dukiya ta bil ma'ruf ku ba ku bashi abinci yadda shari'a ta ce cikin dukiya ta hatta ya buluga ashudda har ya kai iyaka karhi nai ai buluguhu har ya kai ya balaga ila haisu har ya kai ila haisu yumkinuhu inda yake yi wa gare shi bi sababi aqalihi wa rushdihi da sanadiyya hankali ne da shari'a ta yana iya samun alƙiyamu ya tsayi bi masalih malihi da masaloyin dukiya ta fahina izin tazulu lokacin tazulu wala ya to gairihi anhu to shugabancin wani nai to zai gushe gare sai a bashi kaya nai ya fake abi nai wa in balaga gairu kamila akali idan baligi marayi ya balaga amma bai da hankali kammalalle to lam tazalal walayatu anhu har yanzu shugabanci ne bata gushe ba a rike mai dukiya ta ka a bashi ya bata wala yushradu sharaɗa bulugi cewa da an kai ga balaga ba sharaɗi na ila an sila an sila ila na sana ba dole ne ya kai shekara talatin da uku ba bal mujarradul bulugi inda ya kai balagagge kawai wa huwa aqilun yana da hankali to ya ka tafi ya wadatar a bashi dukiya ta wa ahu bil adi in kun yi alƙawari ku cika in kun yi alƙawari ku cika ko dan siyasa ana yanzu kun kai mai alƙawari muna baka ƙuri amuran kai dadi to gobe komi an ka ba ku ka ku canza ku ji ga alkawari musulmi ɗa ne ba bawa ba musulmi ɗa ne ba bawa ba ku cika alkawari kakkawa wanga alkawari ka ce to kaka zan yi wani ya taho shi ke an wani ya taho sai a saba ma Allah saboda wani wa auhu bil ahadi ku cika da alkawarin da kun kai da Allah ku cika da alkawarin da kun kawa mutane ayi wa auhu bil ahadi idza ahadtumullah in ku yi ma Allah alkawari ku cika awon nasa ko in kuma mutane alkawari ku cika innal ahada lalle alkawari kana mas'ula anhu ya zama abin da za a yi tambaya kan sani alkawari wa tambaya ta za a yi ranar kiyama alamatul munafiki talasun idza wa'ada akhlafa alamar munafiki uku ce in yayi alkawari ya saba to alama ce ta munafiki Allah ya gafarta muna nan za mu kwana insha Allah wa alaikumus salam niyyar sallar tarawih ce idan mutum ya yi niyyar da ta farko ga raka a biyu aka sallar biyu ce sai ya sake wata ko niyya da ya aka ta isa a annabi ya ce mabtahu hatta kabiru ita sallah mabudinta kabbara abin nan karshen ta at-taslim ƙarshen ta kammala ta at-taslimu sallama da ka ce assalamu alaikum ita wannan da kai niyya da ka gama ta yanzu kuma wata wadda za ka yi sai ka koma niyya ku kula niyya ba wani abu na mai wuya ba yanzu ga in za ka tashi ka yi niyyar tashi shi ke sadda za ka cewa allahu akabar ka yi niyyar za ka ce allahu akabar don ka yi sallah sai ka ce allahu akabar shi ke sallar tarawihi ba sallah ta da ka bukata sai ka kudu ta tarawihi cikin ranka ba kamar akwai salloli waɗanda a sunnoni na wajibai irin shafa'i da wutun da sauran guda shidda da malamai suka jera tare da shi nan sai ka kudurta su cikin zuciyarka in za ka yi niyarsu akwai ragiba wadda bayyana sunnati wa nafila kamar raka tani eh, eh, fijir tsakanin sunna take da nafila ita ba nafila ta ba kuma ita ba sunna ce mai ƙarfi ba to ita malamai wasu malamai sun riskar da ita cewa a yi mata niyya tabtakiru ilan niyyati kamar kuma gani cikin iziya tabtakiru ilan niyyati amma akwai wasu malamai da sun kace a la tabtakiru ilan niyya saboda haka yi niyyar sallah kawai ba sai ka ambace ta ba amma az-zuhr la'asar magariba isha'i asuba kowace sai ka kudurta ta ita ta za kai cikin ranka amma sauran nabiloli kawai ce Allahu akbar nafila zan yi yayi sallah ka dai ta ci gaba an zama tawala me ya hukuncin mutumin da bayan sallah sai azumi ya zo kuma da azumi ya zo ya wuce ko shi kenan ya dakata fasiki na sai a gaya mai cewa ya bayyana haka nan fasiki na wanda ba shi yin abin na wanda bayyana sallah sai lokacin azumi wato musulmi na kuma ya imani da sallah to fasiki na sai a gaya mai ya ci gaba da yinta mutumin da rasu yaya zai yi wanda zai ta duk abin da shari'a ta halitta mai shi na shari'a wanda ba na farilla ba na nafila in yayi ya halitta ce Allah ka ba wani lada kuma ta yi shi ake ne Allah ya kamala mutumin da yake makwabcin masallaci amma ba ya zuwa masallaci ya salla asuba sai dai ya salla sai dai kawai ya gida da kuma ga shi a masallaci malam ya sallar sa take ba ya da kyau rashin imani na sanadiyar ci gaba ga musulunci da musulmai baki daya ya zama sanadiyar ci gaba ga tarayyar ƙasarmu gaba daya saboda girman ka Allah kai mana wannan taimako saboda rahamar ka Allah ba don halin mu ba Allah tausaya mana mu da hetur maka roƙon ka Allah ka ba mu shiya mu da hetur maka roƙon ka Allah ka ba mu shiya kuma mai saukin tono wanda ko da kwasa ana tonon shi ba sai an ɗauko wani kamfani daga ƙasashen waje ba kawai girman ka Allah kai mana wannan taimako بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah tausaya mana ka ansa mana addu'o'in mu ya Allah ka shirya matasan wannan jiha ta mu ya Allah ka shirya matasan wannan jiha ta mu dukkan su na gabar da na yamma na kudu da arewa Allah ka shirya su kuma Allah ka hore musu ayyukan yi na gari wa'anda ka halitta musu wa'anda za su samar da su abinda zai ishe su na lalurorin su ya Allah ka shirya dattijawan mu ya Allah ka shirya wannan jiha ta mu ya Allah shirya su ga abin da kaka so kana yarda da shi shirya su ga yin adalci da tsare amana da ba da haƙoƙi ga masu haƙi ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka kare mu ka kare garuruwanmu ka kare mu ka kare ƙauyukanmu ka kara muna lahiya da zaman lahiya cikin garuruwanmu ka amintar da garuruwanmu ka amintar da biranenmu ka amintar da ƙauyukanmu ka amintar da hanyoyinmu ya Allah ka tausaya mana musamman wannan gari gari da muke ciki ne Allah ka ƙara lahiya da zaman lahiya a cikin wannan gari saboda girman ka Allah wannan gari Allah ka ƙara lahiya da zaman lahiya a ciki ne ka ƙara ilimi mai amfani ka ƙara arziki mai amfani ka ƙara ci gaba mai amfani saboda girman ka Allah ka tausaya mana kuma ka karɓa mana addu'o'in mu matasan nan da attar gaban mu dukkan su Allah ka shirya su kuma ka sa rayuwar su albarka ka yi musu kyakkyawan ƙarshe saboda rahamarka saboda girman rahamarka Allah da mu da su ka haɗa mu shiya guda a cikin firdausil a'ala saboda rahamarka Allah tausaya mana kuma ka ansa mana addu'o'in mu ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare gidajen musulmi baki daya ya Allah ka kare mu ka kare masallatan mu ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ya Allah ka kare mu a wuraren da muke zama ka kare mu a wuraren ayyukanmu ya Allah ka kare mu a cikin kasuwanninmu ya Allah ka kare mu a cikin tahiyoyinmu inda duk muka hita ya Allah ka kai mu lahiya ya Allah ka dawo da mu lahiya ya Allah ka kare mu daga sharrin hanyoyi ya Allah ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa ya Allah ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka kare mu ka kare uwayenmu ya Allah ka kare mu ka kare iyalinmu ya Allah ka kare mu ka kare zuriyarmu ya Allah ka kare mu ka kare danginmu ya Allah ka kare mu ka kare malamanmu ya Allah ka kare mu ka kare masoyanmu ya Allah ka kare mu ka kare mana imaninmu ya Allah ka kare mu ka kare mana addininmu ya Allah ka kare mu ka kare mana mutuncinmu ya Allah ka kare mu ka kare mana lahiya mu ya Allah ka kare mu ka kare mu na rayukanmu ya Allah ka kare mu ka kare musulunci ka kare musulmai baki daya ya Allah ka kare musulmi ka kare gidajensu ko ina suke ya Allah ka kare musulmi ka kare gidajensu ya Allah ka kare musulmi ka kare garuruwarsu ya Allah ka kare musulmi ka kare garuruwarsu ya Allah ka kare mu baki ɗaya ya Allah ka ba mu aljanna firdausul la'ala kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausul la'ala kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausul la'ala kuma ka kare mu daga azabar wutarka da mu da uwaye da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya ya Allah ka toba ya Allah ka kahana muna sharrorin da muka roƙe ka tsari baki daya ya Allah ka kare mu wayanda ba mu roƙe ka tsari ba ka same mu da shi ya Allah zanuban da a tsakanin mu da kai ka gafarta muna ya Allah wayanda a tsakanin mu da ka ka daukan muna ya Allah ka ba mu alheri duka ya Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta mu uwayenmu kuma ka gafarta mu iyalinmu kuma ka gafarta mu danginmu ka gafarta mu zuriyanmu ka gafarta mu malamanmu da masoyanmu ya Allah ka gafarta mu bayanka musulmi ko ina suke yare da manya maza da mata matattu da masu rai wa'anda an kai da wa'anda za a yi duka ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka gafarta mana baki daya ya Allah ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرحق من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرحق من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرحف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك لن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر تعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ قلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية السر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت الأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك اللهم بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تكشف عنا وعن نيجيريا من البلاء ما لا يكشف غيرك يا رب العالمين آمين وأن تقضي حوائجنا كلها جلها وجلها علانيتها وسرها ما سألناك منها وما لم نسأل ونسألك غفران ذنوبنا كله دقه وجله علانيته وسره خطئه وعمده ما استغفرناك منه وما لم نستغفر ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على محمد محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين